Kuma su kallo da saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin da ta fice har kullum na Fisad. To kamar yadda ne na gaya muku na kuma kawo muku wasu magunguna da gasu na kuna kallo a gabana duka kowanne na gaya muku amfanin shi da kuma yadda uwar gida za ta kasance tana amfani da shi domin magance mata wannan matsalar na infection tare da dawoman mata da ni'ima tare da matsi gabanta tare da samun ɗaukaka da ƙara daraja a gurin mai gida. kuma sannan na gaya muku cewa a shirye-shiryen mu duka a saman bidiyon ku duka wanda kuke gani akwai lambar waya da muke sawa za ku iya tuntuɓar mu domin neman ƙarin bayani tare da neman yadda za a yi ku samu wayannan magungunan namu ingantattu ga sunan ɗaya bayan ɗaya kuna gani to yanzu a shirin da za mu yi yau zan ci gaba da ɗaga muku su ina gaya muku yi amfanin su a jikinmu tare da yadda za su amfane mu don samun zaman lafiya tare da kwanciyar hankali musamman ga ma'aurata to yanzu zan ɗaga muku wannan uwar gida ki da Allah ba ki kishiya kirantsi da Allah ba gida kishiya domin in kina da kishiya ko kin zo gare ni kin zo kina neman wannan wannan matsin gaskiya ba zan baki shi ba sai kin rantse mini da Allah ba ki da kishiya saboda dukkan wa'annan magungunan da muke kawo muku to kuma ba idan ke kin yi amfani da shi kina da kishiya ba za mu so a shiga haƙƙin ɗaya daga ciki ba kowace muna son ta kasance tana da daraja a wurin mai gida ba za mu so saboda wai ke kina son ki fi waccan ba a'a sai kuma a danne ta a shiga haƙƙinta a'a ba abu bane mai kyau muna son kowannen ku ta kasance abin alfahari a wurin mai gidanta kada ke a wulakanta ki ke kuma a ce ke ce da daraja dukan ku matayen shi ne to fa in kin zo gare ni shi sa na masa laƙani da rantse ba ki da kishiya kin gan shi nan saboda idan kika yi amfani da shi kina da kishiya to fa tsakani da Allah waccan matar da ita da hoto duka ɗaya ne da ita da hoto duka ɗaya ne ki kwatanta inda ke ne waccan ta miki haka ke ba za ki so a ce ke kin zama bora a cikin gida ba a'a ki ma za ki so a ce ke ce star ke ce mai faɗa aji to don me yasa kuma za ki amfani da wannan matsin sannan kuma a cutar da ɗaya kin ga ba abu bane mai kyau gaskiya wannan matsin shi sa da musu lakabi da rantsi ba ki da kishiya saboda idan kika yi amfani da shi ki alhalin kina da kishiya to gaskiya tsakani da Allah waccan matar da ita da hoto da ita da babu ma duka ɗaya ne ke ce a gaban mai gida saboda haka wannan na fi mishi na an fi ba wa'inda ba su da kishiya saboda daga ita sai mijinta babu wacce zai je ya hanga a waje kin riga kin sa matsi ne gashi nan za ki sa ki sa a gaban ki kun san yadda ake matsi to wannan tsakani da Allah uwar gida sai kin zo kin ansa kin gwada za ki san muhimmancin shi a gare ki kuma sannan ina ƙara gaya miki sai in ba ki da kishiya sannan za a iya baki wannan wannan kenan yana da matukar amfani yana matsa gaban mace sannan kuma yana ƙara mata ni'ima sannan mai gida tun daga lokacin da tun daga baki baki uwar gida tun daga baki baki lokacin da za a dan fara dan dan sassaka miki kin dai gane yayi tun daga wurin tun daga nan kafin ma a shiga <laughs> za ki ji bambanci wallahi da za ki ji yadda mai gida zai fara sambatu yana ihu ballantana kuma a je ga karshe uwar gida ki zo ki jaraba ki zo ki ba kuma sai in na tabbatar da cewa baki da kishiya Yawwa, to wannan kenan ga kuma wani man damu gashi nan man damu ne kun gan shi nan gashi nan hannuna shi ma wannan man damu uwar gida idan kika rike shi matsi ne shi ma sa a kwatin ɗinki mai kyau zaki sa ki jiƙa shi ki sa a gaban ki shi ma wannan idan kika rike shi yana magance wannan infection ɗin sannan yana matse ki sannan zai ƙara miki ɗanɗano zai ƙara miki daɗi sannan kuma zai dawoma miki da ni'ima wannan matsin da kuke gani man da mu ne gashi nan gashi nan a cikin kwalba ingantacce ne ba tare da an mashi wani haɗi ba ko wani abu a'a sannan kuma idan kika zo kika ansa kika jaraba za ki bani labari tun kafin a je ga can gurin daga baki baki ma za ki ji koga ya fara miki sambatu abinda bai niyan baki ba labarin da baki bai ni ne faɗa miki ba to a lokacin za ki ji shi uwar gida ga kuma wani haɗin farfesu kin gan shi nan ga shi nan kin gan shi da kyau uwar gida wannan nan zaki haɗin pepper soup ɗinki kamar yadda dai kika saba yin pepper soup ɗinki in ma na kayan ciki ne in ma na kaza ne in na naman rago ne in na naman sa ne duka idan kika haɗa yadda zaki yi pepper soup ɗinki komai kin riga kin sa mishi kayan ɗanɗano da komai kin tsaftace komai kin sa shi to shi ma wannan zaki warware wannan zare da aka nuke shi da shi zaki sa a ciki tare da shi zai dahu zaki ga in kin sa shi a ciki yana dahuwa yana narkewa yana narkewa gaba ɗaya wannan haɗin idan kika ci wannan haɗin uwar gida idan kika ci yana sa yana ƙara ma mace ni'ima yana ƙara ma mace ni'ima sosai da sosai a jikinki ki da mai gida za ta canza in da yana miki wani ɗan gunta ya wulakanci wulakanci su kusan ba su rabo da shi wata ran zaki ga an shigo gida ana miki wani cikin magani ana wani abu a'a to kila can wurin akwai matsala ne ki ba za ki gane ba amma wannan haɗin duk ranar da kika ci wannan duk ranar da kika ce kika kusanci mai gida za ku ji bambanci za ki ji bambanci shi kan zai labaran da baki tunanin zai gaya miki zai zo ya gaya miki ba tare da kin tambaye shi ba to dan Allah uwar gida ki zo ki jaraba ba na son wata bazawara ko wata ko wata eh, eh, budurwa ta zo ta riga ki an san wannan product din ina so ke ki riga kowa zuwa an sa saboda gyaran zamantakewan aurenki da mai gida sannan kuma kar ya je ya rinka ganin wasu a waje ana rike-rike to na zai rika kallon wasu ya riga ya san matar shi duk inda ya je mata cas cas cas dama ga tsafta dama ga kulliya dama ga kanshi ko ina kina yi to kuma can din ma an same shi da daɗi kin ga labari ya canza kenan abu na gaba kuma ga wani sinadari da na zo miki da shi uwar gida ina wayannan mazan masu mana mako kam kam kam kam ga abin duniya amma sun hana mu mu ci sai dai wasu mata a waje za a je a ba su ci to me zai hana ki ba za ki ci ba za ki ci kuɗin oga a cikin gida ba me yasa sai ya fita waje yana ba mutane yana ba mata me yasa to ga wannan kin gan shi nan shi ma ga shi nan ruwa ne a ciki ga shi nan a kwalba ga shi nan daga ƙasar shi ina ɗaga miki kin gani za ki shafa a ki haka in kika shafa sannan za ki ɗan dangwala ki ɗan shafa a ki haka a duk lokacin da kike buƙatan wani abu ko ma ki bukata in kika kasance kina amfani da shi kina shafawa kina kuma shafawa a goshinki to in ina mai tabbatar miki ko mun kam kam kam kam din shi ko mun zumbulancin shi sai ya zo ya sake miki kuɗaɗe saboda wasu mazan mu mugaye ne mugunta tsiya gare su ga kudin akwai amma sun dinga kaf kaf kaf kaf kenan ba za su wadata matansu da abu ba akwai irin su da yawa ga kuɗin ga sun mutu za a tafi da shi ne abin ne su da shi to saboda me ki zo ki yi amfani da wannan uwar gida kin gan shi nan ki ki amfani da shi ki shafa a hannu za kuma ki sa a nan ga duk mai bukata akwai namban waya ne kamar ko da yaushe ina gaya muku a saman bidiyo za ku iya kira ku tuntuɓa domin ƙarin bayani da kuma neman yadda za a yi ku samu wa'innan magungunan ga su nan kowanne an tanadan muku da shi yawwa uwar gida mun sha samun wasu korafe-korafe akan mijina yana yawo mijina yana yawace yawace na rasa yadda zan yi me zan yi in kama shi ya daina zuwa ga neman mata ba shi nan ba shi nan kwararo kwararo lungu lungu ga wani makulli nan uwar gida duk yawace yawacen shi <laughs> kin gan shi nan dai kwado ne ko to duk yawace yawacen shi in shi ne sarkin neman matan duk duniyar nan da ki da ya fita kika sa kwaɗan nan kika datse shi bulum to duk gurin wata shegiyar mace da ya je tana can tana jiran shi duk idan ya je babu abin da zai iya tabukawa gaban shi za ta mulake ta kwanta ta tamiki inda kika san ba lafiyayye ba kin ga daga nan kullum yana zuwa ma mace haka yana zuwa mace haka ai kin ga za ta dauka ma mai da lafiya ne ba kuma shi bai san cewa sirrin yana karkashin gadonki ba wannan kwaɗan san da ya sa kafa ya fita kuma ki datse shi kin datsa komai kin datsa kayan aikin in ya je ba harka to ya kenan ai ba labari wani gida yau ba yana dawowa kuma in ya dawo gare ki ya riga ya dawo za ki buɗe kwaɗanki mijina ki ne miji a hannun ki yake ya fita neman matan shi kuma kin datsa kwado makaman aikin duk suna wurin ki shi ya tafi ya zama hoto ma bai sani ba to me sirrin wannan shine sirrin kin gan shi nan kwaɗo ne da kuma wasu sinadarai da aka yi da wasu 'yan da da aka yi a ciki wanda za ki rike mai gidanki ba tare da ya je ga neman matan banza ba wannan ki din ne, ki din da ke jikin shi din nan to ne ma wannan ne zai dawo gare ki ki kama abin ki ki boye shi kan na wurin ki da komai da komai yana wurin ki shi kuma ya je mata a hoto yau ya je mata ba labari gobe ya je ba labari ba biyan bukata shi kenan kin gana gana za ta zauna da shi ne tana kallon shi a matsayin hoto to abin da ya je ya mata ba a samu ba kin ga shi kenan labari ya canza uwar gida ki zo ki ansa wannan kai ya kare yau na gaya miki saboda ina son mijinki ya kasance naki ne ke kadai uwar gida ba tare da an raba miki miji a titi ba dan suna nan suna yawo